bacci nake wa ɗauki kukan kurciya nake wa ɗauki wata can ana yaban ku Allah ya tsaro dubin masoya. Haɗakarwa shirin yake ga nishaɗantarwa yana yi, a ilimin tarwa duka yana yi. Wata can Allah ya tsaro dubin basira ga ayyukanmu. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kukan kurciya shirin nan da a ciki muke ci gaba da karanta littafin illar kusanci wanda ramatu hassan zaria mrs abdullahi s ko ta wallafa to idan dai masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yadda fuad ya shiga damuwa ainihin na son mai masa da matarsa mujahid ya ziyarci gidansu ɗakin mahaifiyarsa inda aka bar su su uku a falon daga shi sai hajiyan sai zainab kanwasa suka zauna shiru a falon ka dai gaza hakuri sai dubi zainab kanwasa ya ce ina an antin taki ne ba dai ta kwanta ba ho ta ce anya ba ta kwanta ba ta dai shiga yin sallar isha'i ne kila kuma karatu take ka san antina hila da karance karance bari in duba ta ta shiga ta iske ta da kuwa wani novel nihilan take karantawa amma tun shigowar fuad hankalinta ya karkata falon har sai da ta ji zainab za ta shigo shine ta ci gaba da karatun da take yi zainab ta san murmushi saboda abin da za ta faɗa tsokana ce an ce ga mijinki ya zo ki fito ku tafi ta ballawa zainab din harara ta ce ba sai ki ɗauke ni ki kai masani ba ke ce kan zaginsa ko to wallahi ki kiyaye ni ko in haɗa ki da hajiya ta juya ta fita tana dariya ta je ta gaya wa fa'ad cewa na hilan kwance kawai take tana karanta novel to ya so kwarai ya shiga ɗakin amma sai ji nauyin idanuwan hajiya kawai sai ya share sai dai hankalinsa na kan agogo sannan na can bisa kofar da yake muradin ya gana hilar ta fito to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba sai dai kawo yanzu waye bai san salon rubutu irin na ramatu hassan zaria ba da take yawan shigo da zantuntuka irin na ma'aurata kamar yadda muka sha faɗa ne da da hali da mun cire waɗansu daga ciki to amma kuma sai muka lura ainihin saƙon da take so ta gabatar kenan da haka ba za mu yi mata rashin adalci ba za mu bashi a haka sai dai ku masu ku yi haƙuri da yadda karatun ya zo akwai manufa na'am can hajiya ta dubi zainab ta ce shiga ki ce injini nihila ta fito ga mijinta ya zo za su wuce sai ki fito da akwatinta ki kai can motarsu zainab da ta shiga ta gaya mata kawai tsaki ta ja ta gyara kwanciyarta ta ci gaba da karatunta don a tunaninta kan zagin zainab ne tana kallon zainab din ta ɗauki akwati ta fita da shi ta cewa hajiya na fa gaya mata allah hajiya ta ɗauka ƙarya nake yi ta daɗa gyara kwanciya abin ta kila ce ta ga idonki hajiyar ta miƙe tsam ta shiga ɗakin nila na ganin ta ta miƙe ta sama warware gyalen da za ta yafa Ajiyar na kallon idon ta ga hawa yana zirarowa ta ce me abin kuka kuma gidan na ai ba kin rabu da shi ba kenan kullum idan kina so sai ya kawo ki ko kin manta nasihohin da na yi miki ne ta girgiza kai tana share hawayen ta nufo kofar fitowa falon hajiya ta biyo ta a falon hajiya ta koma masu yar nasiha sannan ta dinga jaddadawa fu'ad cewa ya kula da nahila sosai ba ta son ta sake jin wata barka ta abu a tsakanin su ta yadda ma wani zai sani su rike sirrin junansu nahila ta yi sallama da hajiya suka shiga ɗakin momi ita ma ta yi mata sallama sannan suka fito zainab ce yar rakiya har mota sai da suka tafi sannan ta koma gida a motar ya dube ta ya ce mu je gaida usman din ne ko kuwa dare ya yi yanzu fa karfe tara ta wuce ta ce ka bari mana gobe sai ka kawo ni in yi ne a gida ya juyo ya harare ta zan fara amurcin ne zaki ce in kai ki gida yi ni lalle ba baki ji da kyau ba ai idan muka shiga gida yau in ban da sallah babu abin da zai dinga fito da ni ofis ma zan ɗauki hoto ne dama ban ɗauka ba ta ce ni fa satin nan zan koma makaranta lectures suna ta wuce ni don ma ina yawan duba hand out gashi muna ta yin test don ma ana mun kasan mun kusa fara jarabawa dole in koma makaranta ya ce eh, za ki koma amma ba yanzu ba idan kin bani haɗin kai na yi amarcin da ya gamsar da ni in bar ki koma wani satin in kuma kin tsaya kunya kin ki bani haɗin kai ba inda ki je yanzu zaɓi ya rage naki da girgiza kai tana kallon sa bata ce komai ba ya ce baki ce komai ba ta ce me kowa zan ce ba ka faɗi ra'ayinka ba ni ba ni da ta cewa suna isowa gidansu tare suka shiga tunda shi ma ɗan gida ne matan babanta suka bi kowace ɗaki suka gaishe ta yan jikokin da sukan zo wani lokacin suka makalkale wani hila sun riga sun saba da ita suka shiga ɗakin usman ɗin suka gaishe shi fa'ad ya ɗauko kuɗi ya basu sannan suka dawo cikin gidan fa'ad ya ba su fa'ad ya ba su dubu biyar biyar yan su kuma kowa sabbin yan ɗari biyu sannan suka yi sallama da su suka baro gidan a hanyarsa ta zuwa gida ya biya da ita supermarket suka yi sayayya suka biya suka sayi su ice cream yogurt da su gasasshen nama sannan suka isa gida wajen goma da rabi na dare suna shigowa na hila ɗakinta ta wuce ta gan shi tsab wato ɗakin sai ta gan shi tsab dama zainab da wata ɗiyar kanwar hajiya sun zo da safe sun share ɗakin sun gyara shi bayan ta shiga tana fitowa ta cire kayan jikinta ta yi shirin bacci da wasu riga da wando marasa nauyi tana tsaye gaban madubi tana cire dan kunnenta ne fu'ada ya Salama ya shigo ɗakin ya dube ta ce har kin shirin kwanciya ke ma ta ce eh bacci nake ji ya ce mu kwana a nan kenan ko mu je ɗaki na ta ce ni dai a nan zan kwana idan ka fi son ɗakin ka to sai da safi ya ce au kura ta kike to ina nan sai mu kwana nan ɗin amma fa ki sani daga yau ba za ki sake kwana a nan ba daki na shine gurin kwananki amma baccin rana zan iya barin ki ke a nan kuma ko baki muka yi za su kwana ba ki isa ki banni ne kaɗai ba kin dai ji na gaya miki ta dan marmashi ta ce me to na hakilo yadda kake so ai haka za a yi mai gida ita yauwa ko ke na fi son da na ba da umarni ki bi kawai ya mai gefen gadon ta yake shingida yana ta aikin kallon ta har ta gama abin take yi sane ce ki je falo ki kwasu kayan da muka su a can muka basu ta wuce falon ta kwasu kayan ta kawo ya dawo kasan kafet ɗin tsakiyar ɗakin ya zauna yana fito da kayayyakin suka ci iya abin da za su iya ci suka bar sauran ya shiga bayan ta wanke hannu da bakinsa kafin ya fito ta kwashe kayan ta kai kicin ta gyara gurin yana fitowa ita ma ta wanko nata hannu da bakin sannan ta fito ta iske har ya kwanta amma idanunsa biyu ya zuba mata idanu har ta iso za ta kwanta ya ce kashe min fitilan nan bana son aski sannan ki zo ki cire wannan rigar da wandon da kika sa sai ka ce a taron jama'a za ki kwana ba da mijinki ba ita dai sai ta kashe fitilar wato duhu ya ziyarci ɗakin sai ɗan hasken ta falon ke shigowa dole ne ta bi umarninsa ta cire kayan jikinta ta ɗaura zani ta laluba ta haye can karewar gadon ya ce wai me ya haka ne na hila haka ya kamata ki kwanta tare da mijinki ko so kike raina ya ɓaci da matsuwa hankali ta dawo kusa da shi ya kai hannu ya lalubota a zatonsa bata cire kayan ba sai ya ji ta cire ya maido ta jikinsa nan da nan ya ji ta soma rawar jiki kyale ta yi ya shiga aikawa gangar jikinta da sakonni sai ya ji ta soma shashekar kuka ya tsaya cak da abin da yake yi ya ce kuka kuma kike yi me ya faru ta takure jikinta guri guda cikin rawar murya ta ce don allah don annabi kada kai min irin na ran nan wallahi na wahala kamar zan mutu kama ta mai tsam a kirjinsa ya ce ki kwantar da hankalinki yau ba za ki zafin komai ba aikin san ranar farko da namiji zai fara saduwa da mace saboda fasa yanar da ta lullube ta shine take jin zafi amma da an fasa yanar gurin ya warke shi kenan hanyar ta riga ta bude ba za ki ji zafi ba kuma za ki ji dan kaɗan ne bai ma yi kama da na farko ba kin gane ita dai gyada masa kai ta yi don zuciyar tabbatar na tsuba har yanzu tsoron karansa take cikin lumana ya gudanar da komai kuma ta burge shi sosai yadda bai taba tunani ba don ta inganta masa jin daɗinsa ta yadda ita ma ta dage tana mai da masa martanin wasannin da yake mata shi yasa ya samu gamsuwa da ita sosai har bai so ya kyale ta ba ita ma ya lura ta ji daɗin al'amarin sai dai kunya da ke damunta amma ya san idan suka zama jiki har sai ta fi mai kora shafawa kuma bai yi mamakin nuna kwarewa da haɗin kan da ta ba shi ba saboda ita mai yawan karance-karance ce dole za ta fahimci wasu abubuwa a karatun da take waɗanda baki bai iya faɗi sai dai a gani a rubuce a karanta. Allah ya saka wa marubutan da ke wayewa da makaranta kai hanyoyin da za su bi su faranta wa mazajen su rai a zamantakewa aure musamman a faranta musu su sami gamsuwa ta hakika lokacin saduwa aure don jigo ne sosai a zamantakewar aure. ba maganar kunya annabin rahama ma ya ce babu kunya a cikin addini to kun aure ai ibada ce kuma rabin addini ne Sannan duk hanyar da za ta faranta ran abokin rayuwar aurenka ya ji daɗi ɗaya abin so ne kuma abin nema in dai bai saba wa addini ba rahila ta ɗan ji jiki saboda rashin sabo saboda fa'ad fa gwarzo ne da ya dawo sallar subahi ma har ta yi wanka ta yi sallah amma sai da ya lallaba ta ya sake maimaita mata karatun daren jiya a ce wasu ai karatun ne yake koya mata ita kam ta ce ya kyale ta karatun ya ishe ta haka wallahi ta ɗauka hata haddace shine yana dan murmushi ya ce wai wannan ne na ƙarshe ta yi haƙuri ai ba zai fi irin ai ba zafi irin na wannan ko da zafi shiru ya ji ta yi hakan ya sa ya aikata abin da yake jin ƙarin natsuwa ne a gare shi da safe fes suka fito abinsu suna zaune a falon suna karyawa sai zuba kanshi suke yi cikin annashuwa fa'ad sai tsokanan na hilin yake akan wasu abubuwa da ta yi masa wanda kunya ya dinga bata har ta ce idan bai daina ba za ta bar masa falon kyalkyale mata da dariya ya ce na yi shiru kada a yi fushi da ni a daina min a daina min in shiga tara don wallahi na yaba ɗari bisa ɗari kila ma akwai wasu surukan Hmm, kila ma akwai wasu sirrukan kada in jawa kaina ranar kam kamar yadda ya faɗa ne babu inda ya fita in banda yin sallah don ko gidan iyayensa bai leƙa ba ya dai kira ya gaishe su a waya yana nan makale da matarsa saboda ya lura ta iya wasanni sosai har yana tunanin anya zai ma iya tafiya kwana tafiyar kwana ba tare da ita ba saboda ya lura nan gaba kaf za ta sai zuciyarsa yau kadai ya ji ta tsaya masa a rai haka tsarin rayuwar hila da fu'ad zai burge ka idan ka ziyarci gidansu ko kai zaman ɗan lokaci a tsakanin saboda yadda suke ririta juna ɗaya baya son bacin ran ɗan uwansa sun fahimci junansu sosai kowa ya san abin da ɗan uwan zamansa ke so da wanda baya so kuma suna kiyaye hakan saboda gabatarwar jarabawa suna hilan ta kusa gama karatunta tana 400 level ne dole yake barin ta zuwa abuja ranar litinin da safe shi yake kai ta idan yana da lokaci idan bai da lokaci ko baya gari sai direban ofis din sai kai ta ya dawo ranar jama'a ko shi ko direban ke zuwa su dawo da ita ta yi weekend wato hutun karshen mako a mina idan ma yana garin mina ita tana abuja idan ke wata ta dame shi sai ya ɗau mota sai dai ta gan shi abuja to ranar fa an nan yake kwana a otel dole nabila ke matsa mata sai ta bi shi otel din daga can sai ya aje ta makaranta ya koma mina idan kuma aiki ne kawo shi abujan to barin gidan nabila take yi don da kansa yake zuwa ya gaya wa nabilan haka za ta haɗo 'yan kayanta ta bi shi daga can yake kai ta makaranta har sai ya gama abin da yake yi ya koma sannan ta dawo gidan nabila cikin ikon Allah har suka zana jarabawar su ta tattara ta dawo gida mai na gaba daya hankalin Fuad sai ya fi kwanciya don kullum ba shi da korafin da ya wuce wannan karatu na takura rayuwarsa ya hana shi ya yi kusanci da matar tasa wanda shi muradinsa bai wuce kullum ya gansa tare ba ranar juma'a ta dawo a ranar ji yake tamkar ya maida ta cikinsa saboda tsaban munna har take tsokanarsa kasan dai tafiya ƙasa kasan dai tafiya hidimar ƙasa na gabanmu Allah ya sa a yi postin ɗina kudu ya watsa mata rara ya ce bakin ke sari ɗan yanka shi ai wallahi in aka tura ki kudu sai dai ki fasa zuwa sabis ɗin ke ko arewaci ma ba ko ina bane zan iya barin ki ina jin Abuja ce kawai kila zan iya barin ki kije amma ko kaduna ba zan sake yadda ki kubce kije ba da sunan sabis kadaicin ya ishe na haka ai na yi kokari wallahi zama a gida ba mata sai dai lalura dama tsokanar shi take yi kuma ta ga hukunci karara abin da zai yanke idan aka tura ta kudancin najeriya wace gari asabar ta shirya da wuri gidan surkanta za ta je ta gaishe su kamar yadda ta saba duk sati idan ta zo hutun karshen mako sai ta je ta gaishe su sai dai wannan karan ta yi makonni rabonta da mina a dalilin suna jarabawa sai ba ta zuwa ta fi son ta tsaya a can ta yi karatu saboda idan ta dawo gida fu'ad hana ta sakar yiki baya barin ta sukuni balle ta sami lokacin wani karatu shi yasa ta yi zamanta a abuza sai shi yake zuwa mata suna tsaye a falon su tana rike da tsintsiyar hannunsa tana daura masa agogo ya dube ta cike da tsokana ya ce zan faɓata miki kwalliyar nan yanzu ta yi tamkar bata gane me yake nufi ba ta ce me kwalliyar ta wata yi bata yi kyau ba ne ya ce aikin da ta yi ne ya surkurkuta ni nake son in baki takwici yanzu kafin mu fita kin ga sai ki saki wata ta ce ni ban gane ba ba ya san ta gane zulesa kawai take sai shi kuma ya ce ok baki gane ba ko to mu shiga ciki mu shiga daga ciki in ganar da ki ya dan rike hannunta ta zille za ta filla da gudu tana cewa na gane wallahi don Allah ka aji wannan tukwicin sai mun dawo yanzu kam na gode in dai ba tukwicin kuɗi ba ne in har kina son in kyale ki to dawo nan kusa da ni da soma matsowa tana roƙonsa don Allah ka yi haƙuri har mu dawo kaga anguwa za mu ba na son sawa kaina ruwa ina son Zainab ina son Zainab za ta yi min kitso idan na ce zan tsaya sai ya bushe za mu daɗe kafin mu bar gidan nan na nawan ina ce har su bahin yau abu ɗaya kai ta nanatawa ba ka gajiya ne ya kanna ido yana dubanta ya za a yi in gaji da ke kin kuwa san wace irin baiwa Allah ya miki sannan ga salo salon da kike min ba dole in like ba ke din ai ba ta wasa ba ce ko in gaya miki kawai hmm, ko in gaya miki baiwar ta girgiza kai na gode in dai wannan zancen ne na san shi sai dai zan rage abubuwan da nake maka tun da suke sa kana liƙe min ni ko ina yabawa a ya zaki ka ce au ba kya son ki yi abin da kullum mijinki zai ji farin ciki ya dinga ɗokin ki duk fa inda na je wallahi kina nan a zuciyata kin yi min karan saboda waɗannan abubuwan da kike min uwa uba ladabi da biyayya yanzu kenan ba kya san yana leke miki ko ta ce ni ba haka nake nufi ba ni dai ka ɗan dinga tausaya min kana min sassauci ka san fa raguwa ce ya ce ba wata raguwa ke ɗin jaruma ce za ki kira kanki raguwa shawara ɗawa zan baki in dai kina shan wani abu na ƙarin ni'ima to ki daina kila idan na jikin ragu na iya sassauta miki sai ta ware ido ta ce me kake tunanin ina sha ya ce ina zan sani tunda abin naku sirri ne ko kuna sha boye kuke shan abinku ba kwa son mu gani me ma na ji sunansu yawa akwai zuma tsimi da uku bala'i ga karya gado ga sa mai gida kuka ko tsalle da wani gida ko mota ko ɗan karen duka ko na ji hadda manta uwa ko manta dangi oho dai ta girgiza kai wallahi wallahi ka ji rantsuwa kenan wasu ma ni ban taba jin sunayensu ba to ni ina ma nake da lokacin shan waɗannan abubuwan au dama kallon da kake min kenan ni ko zan sha wani abu don ni'ima ta ta ƙara ta ƙara da kaina zan haɗa ga sunan in sha zuma safe da dare in sha ruwan zanzam kuma maza ai ana so ku dinga sha yana ƙara muku ƙarfin abin da kuke so sannan zan iya shan man zaitun shi bayan ni'ima ma yana ƙara wa mace jin sha'awa balle irin matan da ba su cika jin sha'awar jima'i na bijiro musu ba maza ma za su iya sha saboda duk abin da mace za ta sha ya ƙara mata ni'ima shi ma namiji zai iya sha hakan zai sa yayi haka zai sa yayin wato yayin jima'insa kowa ya samu gamsuwa ba wai shi kaɗai ya gamsu ba ita kuma ko uwo sannan yawan shan 'ya'yan itatuwa wato fruit shi ma yana ƙara ni'ima kuma kasan ina yawan yin kunun aya in sa kwakwa da dabino idan na tace kuma in sa madarar ruwa in sha shi ma yana kawo ni'ima ko mace bata da isasshiya sannan duk wani abin da za a dafa mai ruwa-ruwa yana ƙara ni'ima irin su fate ko na tsaki a sa ganyayyaki ko na wake a yi shi ruwa-ruwa ko farfesu idan an yi a sha ruwan farfesun sosai kai hata da miyar kuka da kake ganinta da za a yi ta mace ta sha ta zalla ma sai ni'ima ta wadate ta sannan rake wannan yana da nasa alfanun kai idan na ce zan yi ta gaya ma ire-iren waɗannan abubuwan sai mu kai yamma ba mu tafi ba saboda haka ba sai na kace kuɗi na a banza na yi ta sayan magunguna ba wasu ma ban san ingancin su ba wannan kuwa na san ni na haɗa abuna kuma yawanci suna gyara fata kaga riba biyu kenan ciki lafiya baka lafiya ya tafa hannuwansa ya ce na gamsu da bayanan malamata daga yau idan ina da matsala a nan bangaren gurin ki zan zo da fatawata tana dariya ta ce ɗalibarka dai ina ji ina ni ina zama malamarka abinda har yau ni yar koyo ce ya ce malamar sanin sirrin abubuwan mata ni malaminki ne ke kaɗai. ta ce allah har yanzu ban yadda ba ya ce ai yanzu tun da kin fahimtar da ni ba ki shan komai to na gano haka allah ya halitta minki komai zanzan kuma babu ranar da zan daina like miki sai ma abin da ya karu tun yau ba sai gobe ba zan sayo kayan karuwar mu su zuma zanzam zaitun har da su aya dabino da su kai duk sai na sayo kin ga sai in zama dan mannau ta alƙyale da dariya ta ce ai zan ma daina shan komai tun da abin haka ne ya ce au abin mugunta ne kenan to wallahi ba ke ba ko ɗure ne sai na miki waje ta riko hannunsa suka fito don ta lura a kan wannan surutun tafiyar su sai ta sha ruwa gashi ta kosa ta je ta ga hajiya da zainab wadda tun safe take ta damunta da waya wai in dai ba za ta zo ba to ita za ta zo zainab na tsakar gida lokacin da suna hila suka shigo ta kwale ihun murna ta rungume na hilan ihun ya fito da su sadiya da ummita da gudu daga ɗakin momi don a su wasu muhimman baƙi ne ba na hila ba suna ganin ta sadiya ta buga uban tsaki cike da hasada yadda ta gana hila ta yi wani mugun kyau ga shiga alfarma ta yi cikin wata tsadadde shadda ta koma ɗaki ummi ta ce kawai ta iya yi wa hilar sannu don tana tsoron kada a gaya wa fu'ad ta yi wa matarsa kallon banza ya ci mutuncinta tana shiga falon ta isa gaban hajiya ta zube tana gaishe ta hajiya cike da fara'a da munna ganin ne hilan ta amsa gaisuwarta ta ce ya su nabila da yaran da mai gidanta ta ce lafiyar su kalau ta ce duk in gaishe ku muna amsawa an gama jarabawa to allah ya ba da sa'a ya sa a fito da sakamako mai kyau ta ce amin na gode tun kafin ta zauna hajiya ta ce a'a kada ki zauna ki shige ka gaida alhaji da momin ku ko ta mike tana cewa dama yanzu zan tambaya ko yana nan bari in je ta bude jakarta ta fido tsarabar da ta kawo wa alhajin ta wuce ɗakinsa ta yi sallama Ina zaune bisa kafet ɗin tsakiyar falonsa yana sauraron rediyo Ina ganin hila ya amsa sallama ta da fara ta nemi ƙasa a gefensa ta zauna ta so soma gaishe shi ya amsa yana tambayata ya hanya da jarabawa suka ɗan yi shiru a cikin hira ne yake tambayata ya zaman naku ke da ɗan uwanki babu wata matsala da ko ta girgiza kai cike da jin nauyin alhajin ta ce babu amma kuwa don matsala akwai ta amma ba wata wadda za ta dame ta ko ta kasa magance ta bace matsalar sadiya da take neman ta hana mijinta sakato amma ita da kanta za ta yi maganin matsala idan ita sadiya ita ce to ita ma ita ce sai su zuba shirin da ta yi ne yasa ya ce idan fada matsala ki gaya mu babu abin da zai gagare ni in yi maganinsa ta ce babu komai in akwai ma zan zo in gaya wa hajiya ta ce yawa ko ba ki gaya min ba ki gaya wa hajiyar ku ta matsa ta aje masa da ta shigo da ita mai dauke da turaruka masu kamshi sai dambun naman kaza da ta yo shi tun a abuja da kek ta ce ga sha alhaji ba yawa ta ce a haddada ya to ma'adalla allah ya sa muku albarka ya kau da fitina a tsakaninku daga falon alhajin ɗakin momi ta shiga suka gaisa momi ta ce kaɗai ta gaishe ta amma sadiya tana zaune ta sa ya fi kunninta tana jin waka wai ta sai girgije girgijen kafaɗa take ko kallon inda nahila take ba ta yi ba balle ta gaishe ta nahila na zaune suna dan hira da momin dangane da gama karatunta har suka gama hirar su ta yi sallama da momin ta bar ɗakin sadiya ba ta dubi ko sashen da take ba zallar kishi ne ya shaƙe ta don zai ta yi tamkar ta miƙe ta shaƙe wannan hila ko ta rufe ta da duka amma ba dama tana fita sadiyan da gulma sai ta taso ta zo inda nahila ta tashi tana shanshana gurin da ta zauna ta Mummi mumi ta ce wap mumi kin kuwa san kudin turaren da yarinyar nan ta sa ta girgiza kai ina zan sani banda na san ta shigo ɗaki na ta ban min tsare tsiraba ta ita ma ta zama mijinta ta ja tsakin ta kai wallahi dubu talatin ake sai da turaren nan wata yaya ƙawata na taɓa ganin ta da shi wani ɗan minista ya ce fano mata su kala uku a cikin duk wannan ya fi haɗaɗɗen ƙamshi hmm lalle fu'ad za mu haɗu mami ta ce yau dama wa zai saya mata in ba shi ba ke ma ki ce ya saya miki kuɗi dai ai akwai su kada ki ji tausayin shi ta yi kwafa ta ce a yanzu ya biya tsuke bakin aljihu baya son bambaruwa tun da suka ɗinki da matarsa ko gidan nan yanzu ai ba kullum yake shigowa ba yana can manna a gida sai ka ce matarsa ta fita kowa mami ta ce ai ki kyale ni da shi zan yi masa matashiya kan zancen auren ku na ji ko tashin zancen baya yi kada ya yayi mana a sha ruwan tsuntsaye mana ai kuwa bai isa ba in bai aure ki ba sai na hargitsa gidansa Zahila na shiga ta fito da hajiya ita ma wasu turarukan guda uku da nata dambun naman da kek ita ma momi turare ɗaya da kek da dambun nama ta ba zainab ta ce ta kai mata sai hajiya ta dakatar da ita a'a ta ɗauki ɗaya cikin nata turaren ta kara wa mamin ta ce kai mata ita ma biyu kada ta jini uku aka bani ta ce an fifita ni ba na son abin surutu zainab ta ja tsaki ta ce to ya san an kawo balle ya bata labari ke hajiya sai ki dinga nuna kamar kina jin tsoron momi idan aka baki abu sai kin raba daidai da ita ina ce ita ƴaƴanta na kawo mata abu har ta nuna miki amma sai ta ga dama take baki amma ke komai ƴaƴanki za su miki dole sai an yi muku tare ko ki ce baki su. hajiya ta murmusa ta ce idan an ba ta ta hana ni ni kuma an bani na ce sai an hada da ita a ina kika gana ragu don an ba ta eh duk fa abin da za ki kada ki dubi komai ki yi domin Allah shi alheri ka bayar a baya ka tsinta a gaba ne kuma duk alherin da za su shigo gidan nan duk alherin da za su shigo gidan nan kafin na kowa ya fara shigowa na 'ya'yan nan ɗakin shine yake fara shigowa kuma ban hana ‘ya'yana yi wa kowa alheri ba ko da waje ne balle ‘yar uwa zamana ni ‘yar uwa na ɗauke ta ba kishiya ba saboda haka ba na son ko da wasa ku bambanta ma a komai ta shige kai mata zainab ta ɗauki ledar ta shiga ɗakin momi ta kai mata tana fita Sadiya ce ta yi saurin buɗe ledar ta fiddo kayan ciki turarukan ta tsaya kallo duka masu tsada ne ta tafi baki ta ce lalle kuma za ku yayyafa kamshin turaruka masu tsada na san dai na uwarsa sun fi naki tsada ko da ban gansu ba ta ce ki kyale ni da yarinyan nan na lura ki tafi za ta dinga mana a harkokin gidan nan in bancin haka wai ki duba ki ga da fu'ad komai ya kawo ba ma ya fara shiga ɗakin uwarsa sai ya zo nan kuma ni ce mai kasafta komai amma ya fara sauya hali in dai tare suke da ita sai sun shiga can suke shigowa na kin ga kuwa ai kitifinta ne wato kitifinta ne shi yasa nake son ko ta halin yaya ki shiga gidan ke ma a dama da ki ta ce ai na ga yana neman